Jaruma Hadiza Gumel yanzu-yanzu ta sa an kama shahararren fim ɗin nan wanda kuka sani da Zahraddeen, wanda yanzu Zahraddeen Sani yana can a police station a Kaduna inda ake ta jawabi a yanzu yanzu nan, yanzu-yanzu muke samun labari wannan abin da ya faru. Don haka ku danna mana subscribe. ku latsa ƙararrawa saboda kawo muku shirye-shirye irin wannan mun samu a mu ɗora muku. A dama wannan abu yana ta faruwa ne a Kannywood inda ake ta zancen a wannan satin. Wannan labari shine yake ta trendin a inda Hadiza Gabon ta yi bayani a show ɗinta da take yi a YouTube. da ita da karamar jaruma a Kannywood inda take suke zantawa a cikin shoɗin ɗin inda ita kuma Hadiza Gabon take cewa ta ba da shawarar duk wacce mace da take so ta shigo Kannywood to wallahi kar ta shigo ta yi zamanta ko kuma ta je ta yi aurenta. shi kuma a inda zahardin sani ya fito yana ƙalubalantar maganarta a kan abin da ya faru a wannan abin ne dai ya tada hazo sosai inda ake ta cece kuce a tsakani inda har da malamai da mutanen gari da kuma 'yan tiktok ake ta tsoma baki kowa yake ta kawo albarkacin bakinsa To ku ci gaba da biyo mu wannan kafa ta AMD TV Hausa inda za ku dinga samun labarinmu da ɗimi-ɗimi, inda za mu kawo inda za mu dinga kawo muku shi da zafinsa. A yanzu dai ana can police station a Kaduna inda jarumar ta shigar da shi ƙara police station. Yanzu dai ana can ana zubar da bayani akan abubuwan da suka faru. To, ku dai biyo mu za ku ji yadda ta kaya a police station ɗin. Ah, saboda wannan rigima ta ɗau zafi kuma ta ɗau ɗumi inda ake ta yamaɗi da ita to Allah ya yayyafa wa wannan rigima da ake ciki ruwan sanyi Allah ya ba wa kowa da kowa haƙuri a ci gaba a zo a zauna a ci gaba da gudanar da abin da ya kamata kowa ya haƙuri saboda ita rayuwar ɗan adam dole sai an saɓa ma kuma sai ka ga abubuwa da yawa haka rayuwar take to ku ci gaba da ganin wannan tv tamu AMD TV Hausa mun gode.